Studio Kalanguwa babban birnin Yame karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a cikin shirin na musamman za ku ji halin da wato isa babban gulbi ta Nijar yake ciki. A ɗan wato baya bayan nan dai babban gulbin Nijar Flav Nijar ruwan isa na ta yunkura halin da zai iya sanya mazamna gabar isar cikin wani hali. A gudal misali anguwar da ke gabar birnin Yame inda abokinmu Habibu Garba ya je farautar rahoto a yau da safen nan mazamna yankin sun rasa inda za su danganta kansu Musa Malam Kallam yana ɗaya daga cikinsu ga bayaninsa. wallahi isa haro fur gumgumo a sun tinga ba hasarauta a wannan shekarar ruwa sun cika sun batse har ma sun fara yin barna waɗannan ruwan dai suna zuwa ne daga isa a waɗansu wurare ruwan sun yi awon gaba da dabbobi da yawan gaske ya daɗe ba mu fuskanci irin wannan yanayi ba a yau muna biyar ga watan augusta fayan da isa ta cika ta batse magabata suna iya ƙoƙarin su na yin madatsar ruwan da ke tare ruwan su hayo daga inda suke sai dai ya kamata su yi wannan aiki ne ba wai sai lokacin ruwa ba. Mu talakawa ne ba abin da muka iya yi, illa roƙon Allah ya yi muna ta ƙwarai. Tunda ba mu da wurin da za mu tafi, muna roƙon Allah ya kawo mana ɗauki. dangance da wannan hali wa'anne matakai ne wato shugabannin kominta biyar suka ɗauka sai mu saurari bayanin da jibo bubakar babban sakatari na shirya ta biyar ta birnin yame ya yi ambaliya a yamai mafi yawa yana da nasaba ne da hauhawar ruwan kogin kwara da ake kira isa da ke fitowa daga waɗansu wurare a yau da safen nan ruwan suna daidai madatsar ruwa da ke kare ruwan su wuce inda muka yi tunanin ruwan za su fashe wurin su fantsama amma sai dai ba su karye madatsar ruwan ba kuma muna tunani idan ba su wuce wurin da suke ba to ba matsala a halin yanzu magana da nake muku ruwan sun dan janye kaɗan abin da zai ba mu damar mu ci gaba da aikin mu na gyaran wurin mun tambayi duka waɗanda suke zagaye da isar inda akwai barazanar su fuskanci ambaliya to su kokari su tattara kayan su su fice daga wurin domin kaucewa irin matsalolin ambaliyar da aka samu a shekara 2012 da kuma 2013 ballantana ma isa da koyaushe tana iya riskan mutum uh,